hannun shi ko shekara guda ne na zo zan yi lacca a futi a can jami'ar ma'ayola a kan matsalar aljanu ɗin nan ina son in ɗibo wasu maganganu a littafin na rasa yadda zan yi a duniya sai dai na iya rubuta abin da na tuna a jimillance sai na hujja da littafin ina fitowa wani lantara na wani injiniya ya nemi littafin sai na ce mishi wallahi ranka daɗe ban san inda littafin yake ba bai wuce kwana bakwai ba sai da ya sake bugo min waya ya ce yaya na ce a an ga littafin yanzu to jama'a irin waɗannan duk ba ku san waɗannan ba ɗaliban ba za su je su gaya muku gaskiya ba ga abin da ya faru sannan aka kai ga kaza sai dai kawai su ce mala ya cika zafi mala ya tura kowa ya nuna kowa bai iya ba ba zai iya hudda da kowa ba amma an faɗi yaya aka kai tukuna sannan kulya ayyuhal kafiruna ta sauka eh ai ba a faɗi yadda aka kai ba zuwa kawai aka ce dubi muhammad ya kira mu kafirai ya ce mana arna amma an faɗi inda suke cewa allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika afamtir alaina hijaratan min sama cewa suke ya Allah wannan Qur'anin in dai daga gare ka ne in ya tabbata kai ka saukar to mun kafirce in ka isa kai mana kwaran kwatsa daga sama ko kuma azabar ta zo mana kafiran suna zuwa suna ba da labarin abubuwan da suka faɗi kenan aka ce musu qul ya ayyuhal kafirun da makamantansu ba sa faɗi sai dai su ce to yanzu dubi abin da ya ce mana to haka ni ma ake mini da haka jama'a in dai waɗannan abubuwan su ne suka sa ba a ce ba ni sauraron ɗalibai to ina nan akan bakata kuma ba canji haka kuma ba a ci gaba da tafiya ina fatar mun gane amma in ɗaliban sun gyara to za mu gyara to matsala ta ƙarshe game da ɗaliban da ta sa suke kukan cewa ba a saka musu jiki ba ita ce in zuwa a karanta ma littafin ne wallahi a shirye muke in aka zuwa karanta maka shi kenan, to an gama eh to tashi ka tafi to sai zo zai bamu labari mu kuma na farko bamu da lokacin sauraron labarai balle gulma to abin da yake faruwa da yawancin malaman ahlus sunna ana zuwa ana kai musu gulma wane ya ce kaza wane ya yi kaza don haka kullum suna cikin fada kamar kaji yanzu bana da yake na je aikin hajji tsakiyar malaman izalar jos da na izalar kaduna kai ka ce kaji da an yi magana yar kaɗan isu isu sai ka ji ce wallahi da ni shike wallahi da ni shike wallahi sai Allah ya tona asirinka ah, kuna malaman yaya ne ya faru ku yi hakuri mana me yasa bai taba ganin shi ba shi ma bai taba ganin shi ba amma ɗaliban sun je sun ɓata junansu a tsakanin su dan haka da ya gan shi sai ji baya son shi to da ya faɗi magana ko ta raha ce zai ce wallahi da gaske bakan magana ce da shi yake misali hira muke yi muna wasa da dariya da ni da wani malamin izalan na jos wani na kaduna yana zaune ashe ya cika dam da fushi can da wannan ya faɗi wata magana raha ya je mana haka wasa wai na sakwace da ba shi shikenan sai shi wancan na kaduna ya tsalle ce billahi lazi da ni kake sai na ce a dalli yake fa ce wallahi ba da kai shike ba wallahi da ni shike na ce a da ni ce ba ni ma san abin da shika nufi to kaga kaga ka duba me yake faruwa ka haɗu da mutum a yau baka kaunar shi baya kaunar ka ɗaliban sun je sun ɓata tsakani to sai na ce na kafa ƙa'ida kada wani ɗalibi ya zo ya bani labarin wani malami ban san gulma kar ka gayan labarin kowa in ka zo na biya maka karatu ko kai tambaya to shi ta tashi ka tafi to ana nan sai suka kasa ganewa to sai zo bani labari na alheri to a lokacin sai ban ce komai sai a ai malam wani yayi kaza sai in ce a ai Allah ya sa albarka in Allah so mu ma za mu aiki da irin wannan abu kaza kaza sai kuma ya ce amma sai sare shi ya fara alherin sai ne sanarwa na ce daga yau ban san labarin alheri gaba ɗaya ma ka kawo mini balle na sharri to wani bai sanya aka aka zo ga wannan matsayar ba sai ce labarin alheri ma ya ce bai san a kawo mishi shi daga sama ya datsi abin zai zo ya faɗi labarin alherin amma ƙarshe sai ya yi suka ni kuma ban kuma in kai sukar nan ƙarshen ta ta ja in ce to bari in yi bincike don Allah ce in ja akun fasikun bi na ba in fata bayyanu to in ne bincike a matsayin ka na mutumin banza da ka kawo labari in na gano labarin gaskiya ne wata ran ina karatu sai ka ji na bugo matsalar mai yiwa kai ka manta ta kuma sai ka ce ah, yar wannan matsalar kuma malam kajiya ta malaman mu a gaba kai ka zo ka kawo labari to sai na ce kowa ya daina bani labari na alheri ko na sharri in ka zo ka bude na jiya maka to tashi ka tafi ban san jin komai daga haka waɗannan abubuwan in ka haɗa su a jimillance su ne ɗalibai suke nufi da cewa mala albani baya sakan mana jiki Na haka wasu ɗaliban sai suka gudu suka tafi wurin malam jafar a kano wasu suka tafi wurin malam abdulhab wasu suka tafi wurin dr ahmad wasu suka daina zuwa karatu wasu suka daina sunna don me su yadda suke so malam yayi yadda suke so ba yadda shi ya tsara ba shine malam ya zauna a yi ta hira a kawo zancen wannan a kawo gulmar wannan a kawo shashancin wannan sai malam yake a in kun zo hira sai a rarraba muku littattafai jama'ar musulmi haka babban malami yake mana malam jamilu zainu wallahi bana sai da na nemi gudu a gidan shi ka je gidan jamilu zainu sai ce to karanta nan karanta ka karanta karanta ɗaya eh, to alaba mata malam zai <laughs> ya ce ya ah, ba komi dan buɗe wannan babin buɗe nan karanta karanta mu ji haka wallahi jama'a wasa wasa karfe takwas da rabi na isa kofar gidan shi na dare amma ina neman kai karfe uku na asuba yana zaune shi ba ruwan shi tsoho kyam sai dai dan sa tawul dan share majinan shi yana mura kawai shikenan ya ce to malish malish ifsa hada hada hada hada to shikenan zid zid hada hada huna huna huna huna fakat fakat safa wahida fakat ba hira amma karatu dai ai ta yi <laughs> to yanzu ina ka samu lokacin hira to duk ɗaliban suka zo sai mu ce to kai wannan ya eh, rike bukhari kai wannan rike risala kai kaza to shikenan kowa sai ya shiru ko kuma zai shi <laughs> to ana gama ta malam na gaishe ka dai sai je wani littafi na sai ya gudu shi sai yake kawai a komar da abin dandalin hira haba jama'a mun tara waɗannan littattafan kuma mu tsaya muna hira jama'a ai kuma mun bata rayuwar kenan kuma ba mu ci riba ba kenan littattafan sun zama kayan kwalliya kenan ina fatar mun gani waɗannan hujjoji da kuka ji muna zuwa mune muku ba alfahari ba duk hujjar da muka ba wanda zai zo ce ya je ya duba bai gani ba wallahi sai mun karanta ne jama'a ba ka mu faɗi muke ba akwai wani ɗalibi na da ke zuwa nan daga wani ƙauye a ƙasar giwa ya taɓa zuwa yayi ƙarya a ƙauyensu da ya saka kaset dina aka ji sai ya ce kun ga malam in ya kalli bangon littafi to duk abin da ke littafin ya haddace saboda mai a cikin kasar ɗaya suka ce sun lissafa na hujja da kasar goma sha littafi goma sha bakwai ta ce amma littattafan nan duk karanta yake sai ce a an dai kalli bangon kawai ya karanta sunan to duk karatun da ke ciki suka yi jama'ar guda suka taho mota suka zo suka ce mini ga abin da wani ɗalibi na wani na ce a ƙarya yake yi eh ba ƙarya ne ba kuskure ba ne ƙarya yake ni ban taɓa gaya mai haka ba kuma ni ba haka nake ba duk abin da ka ji na faɗi harafi ɗaya sai da na zauna na karanta shi jama'a to saboda haka kai a wurin ka yanzu in ka same ni ina karatu ni karatun shine aiki na kai kuma noma ne aikin ka don haka kai duk wanda ka ga ba daga fatan ya yake yana sarawa ba ko diga ko barma to kai a wurin ka in ka same shi a zauna a iya condition yana zaune ya buɗe littafi yana karatu sai ka ce malam barka da hutawa barka da hutawa <laughs> barka da hutawa eh kwakwalwar ta tana ta farfasa kwakwalwata tana tafasa rashin lafiya na kwanta nan 1995 medical doctor ya ce mini suga ce te kaɗan a jikinka na ce ya yi ce me aikinka na ce karatu nake yi da ya zo ya gani sai ya ce to kai siga ce maka kaɗan kuma ka rinka shan suga da yawa me yasa ya ce kwakwalwa tana kona suga kamar yadda mota ke kona man fetur don haka in har kana son wannan irin rashin lafiyar na azababban ciwon kai kai kama ka to ka rinka shan siga ce likita yace eh za ni tatar da mu je mu fa ni fa dama ina da son dadi yace ka sha ko nawa ce ba ba nace shikenan khalas ashahidul <laughs> akbar karatun da kake ganin ina yi din nan ko ka ganni na zauna kan na'urar kwamfuta ina danna danna kai a wurin ka manomi to fa ba aiki nake ba hutawa nake yi ni kuma aiki nake dan haka kai kai ka zo ka ce malam sanni da hutawa dan haka yanzu kai ka gama aiki to malam na hutawa bari ka zo ka taya shi hutawa in ka zo na ji ka sako hira sai in dan baka uzuri in dan kara ma uzuri to na ji fa zai yawa sai in ce malam eh saurara ina aiki ne sai ka ga ah yawa kai ne ka dawo daga aiki malam kantin safe yake zaune cikin iya kwandishana ina aiki anan ai hutawa yake a aiki ne kowa da irin aikin shi والليل إذا وغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى ayyukanku daban-daban ne ni tela ne ni mai binciken ilimi ne ni mai zaman aikin kamfuta ne kai kuma manomi ne wane kuma mai acaɓa ne wane kuma fa shi ko mahauci ne kowa da aikin shi to kowa kada raina kowa aiki ina fatar mun gane to wannan shine matsalar ɗalibai don haka idan ɗalibai za su gyara ya zama manufar su zo a zauna a yi munakashar karatu da matsaloli to in ka zo neman lokaci za ka yi ina son a bani lokaci zan zo mu tattauna akan matsala kaza kuma ta zama matsala ce ta ilimi ba a'a ala gafata malam wani malami ne ya gallabe mu a unguwarmu shine muke son a shirya yadda za a zo a ci uban shi a yi raddi la'ada waje wannan gaskiya saboda Allah ka ci mutuncin mu don ka mai da mu yan daba wannan aikin yan daba ake zuwa ake gayawa wani ya gallabe mu ya za a ci uban shi a casa shi yau shi zaka zo wurin mai wa'azi ka ce kana so ya zo ya ci uban wani la'ada waje kalmar da suke amfani da ita kenan mu ba yan daba bane karatu muke yi jama'a to wani abin da zai ka haka kenan sai mu dakatar da kai mu ce maka wannan ba aikin bane tashi ka fita ina fatar mun gane amma zuwa za da matsaloli na karanta littafin nailul autar na ga ya ce khilaful aula me yake nufi da khilaful aula wani littafi ne na je na siyo shi gashi na ibn rajab ya yi ce ya yi sharhi akan hadisin mazi ibani menene hadisin mazi ibani to duk waɗannan yanzu muna son ka zo da su don in ka zo da su ɗayan biyu ne in mun sani mu faɗi in ba mu sani ba ka taimake mu ka buɗe mana hanyar mu je mu bincika mu sani mu sanar da kai mu karu duka to irin wannan muke maraba da ita Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka ɗaliban nan da suka gudu suka tafi suna ƙarya a wurin su Dr. Ahmad da wurin su Ja'far da wurin su Abdul Wahab to galibi abin da ya kore su kenan so suke a shantake ana sharholiya ana shashanci muka ce a gaskiya mu ga irin manufar mu dan haka duk wanda ba wannan manufar ce za ta kawo shi ba kare zo wurin mu ka taho daga garin ku kawai ka zo ka bamu labarin wani malamin izala yayi kaza wani malamin dariqa yayi kaza wani dan shi'a yayi kaza wannan ba shine manufar mu ba manufar mu ita ce ne ita ce yada sunna da karantar da ita da gwargwadon ikon mu to amma za mu bayyana me ke jawo irin ainihin waɗannan abubuwan ga su sune gaba ta gaba gaba ta gaba ita ce a cikin harkar da'awan mu da jama'a ina talhisin koke-koken da ake ake yi da mu ne manya-manya akan tahowar mu da muka yi ta farkon da'awa har zuwa sadda muka saurara kafin dawo makaranta daga ciki shine malam albani a cikin kasar ɗinka akwai yawan ƙalubale wurga challenges da kuma yawan raddi me yasa ba haka bane amma asalin sirrin na gano haka kuma a garin farko da na fara faɗin wannan sirrin shine a garin maiduguri saboda annan ne wannan matsalar ta fara faruwa akwai wasu daga cikin ɗalibai in suka zo abin da suke shine sai suna bin masu kasar a nan zariya suna cewa wani kasar ne malam albani ya zafi sai a ce yawa tamamin minna kasar na sha uku malam albani ya yi zafi a ciki ya ci uban wani la'ada waje sai ce to daukan min shi dauki guda talatin tamamul minna talatin wannan da ya zafi wannan fa sha uku na sha uku ye eh, talatin za ka dauka sannan sai wanne a da aka zo wa'azi wuri kaza ya yi zafi to ya sunan kasadin sunan kasadin kaza to dauki guda hamsin shi waɗannan masu zafin kawai zai tattara sai ta fitin daga fataskom har damaturu har borno har maiduguri yana bi yana sayarwa sai zama waɗannan kasusuwan kawai ake kaiwa kuma in ya zo zai zo ya zauna wuri na ya kwana biyu ko ya kwana uku ya ce min ya zo siyan kasusuwa ne sai a tura shi wurin masu kasusuwa in ya je tattaro waɗannan kasusuwa zan zaunar da shi ne in ce waɗannan irin kasusuwa ka siya samun in ji ashe shi irin waɗannan ya zo ya tsintsinta don haka sai ka je garin sai ka ji duk siris ɗin kaset ɗin na albani raddodi ne a ciki da baƙaƙen maganganu kuma duk wajen guda goma me yasa mutanen garin ba za su fahimci cewa haka malamin yake da'awa ba suna da laifi ba su da laifi haka sakon ya je musu eh idan sahabban annabi da qul ya ayyuhal kafiruna kadai suka kawo mana suka ta kuma yawon wa'azi da ita me za a fassara cewa ya zo kai tsaye yana zuwa ya kafirta mutanen garinsu amma da sahabban suka zo fa sai suka kawo qul ya ayyuhal kafiruna suka kawo suratu maryam suka kawo suratul ahqafi suka kawo suratu ali imrana suka kawo suratul bakara suka kawo suratul hajji suka kawo inna a ga suka kawo kuliya duk suka kawo surorin gaba daya sai duniyar musulunci sai ta fahimci sakon lallai qur'ani littafi ne mai sauki mai daɗi mai bayani amma a wani wurin in kafirai suka tsogalo Allah sai Allah ya gasa su ya so ya fahimci haka da Allah madaukakin sarki ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryama wannan ya kafirta su kai tsaye mai da martani ne akan wasu maganganu ko to inda sahabbai mun suka tsuntsunta kawai suka tafi suka je suka karanta wa sarki najashi kirista ne sarki ne mai daraja ta daya kuma bishop ne ko reverend father sai suka ce ga saƙonmu ya ce me sai suka ce Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryama laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa kaza kaza suka ce sakon kenan najashi zai fahimci sakon amma da aka ce Ja'far dan Abi Talib miƙe ka faɗi saƙon naku sai miƙe yayi a'udhu billahi bismillah sai karanta suratu maryam gaba ɗayanta sai sarki na jashi ya miƙe ya ce na rantse da Allah da ya aiko isa ɗan maryamu baka ƙara ba baka rage ba daidai da girman wannan tsinke ya ɗauki wani tsinke kamar girman magogi ya ce duk abin da ka faɗi a kan shi daidai wa daidai haka yake sakon ya isa ko bai isa ba sai ce ku je ku gaya wa mai gidanku na karba addinin shi kuma ba don sarautar gargajiya da ta dabaibaye ni ba da sai na yo hijira na zo na zama yaron shi ina rike mai takalmi da buta in za a yi tafiya to jama'a me yasa sakon ya isa amma yanzu wani garin in ka je sai a ce ah, malamin nan da yake wa'azi kullum akan cin doki saboda me saboda mu da muka yi anan nan sanda aka yi cin doki din nan wani ite ya ɗauka ya tafi har tudun mambila da ka ji shata yana waka can ina son in je hawan mambila hawan nake jin tsoro shi duk da wahalar ya tafi ya kai wannan hawan wannan kasar din doki kwaya daya garin mambila sannan in asuba ta karfe hudu sai aje dan agaji sai a buga kasar din kullum haka ake sai da aka yi wajen wata shida haka sai mutanen garin suka ce malam albani mai wa'azin cin doki na ce gaskiya kuka faɗi haka sako ya zo muku bakwai kuskure ce kai ba a tasha muka haɗu a tashar numa na fito rola wannan ya fito daga mambila muka haɗu kawai muna hira gane ni ne wani yace kai kai dai wa'azin ka kullum akan cin doki nace yi eh, haka aka kai maka sabo nace ka taba samun karatun tafsiri na yace kana tafsiri ne yace ka kullum akan cin doki kake yi abin da zaka ce a nan shi ne laifin shi masu kai sakon ne haka suka kai wani kasar ɗin da aka yi daidai karatun sifatin salati a nan dangane da matsalar sallah da takalmi ita ya ɗauka ya kai garin biyu cikin jihar borno ya je aka yi gumurzu da shi kullum kuma zai danna kasar ɗin shi kaɗai ake ji a shagon shi sallah da takalmi sallah da takalmi saboda haka kawai ta samu mutumin garin kawai zai ce mala albani shi kullum karatun shi akan a zo a yi sallah da takalmi saboda mai haka kullum ya ji ne cewa shi ɗalibin ne to a garin maiduguri da aka sako wannan matsalar sai na ce a'a ai su wane ne ga irin yadda suke daga baya na gano sai na sako wata kalubale din na ce amma sun taba kawo muku tafsiri na sai ne ce kana yin tafsiri ne malam nake a sosai kuwa da aka tashi wallahi ya ce daga baya ya faɗa ya ce kalubale ne je homin cewa za a samu kasar ɗinka na tafsiri guda goma ya ce wallahi zan saka a gidan rediyo na ce in Allah so za a samu sai na aika da guda hamsin su ma hamsin din cikin gaggawa ne na aika kaduna aka je aka yi recording a nan islamic learning center saboda suna da kayan aiki lokacin na sa aka mamaki ya ce ya je ya biya cewa gashi in dai har ya kawo kasar goma to ya ce sai na aiko da hamsin guda hamsin sai na mamaki ya ce har hamsin na ce ko ɗari biyu kake so akwai tafsiri ka taɓa samun na karatun hadisi ya ce akwai karatun hadisi ya duk shi kawai abin da suka taɓa ji su ne irin waɗannan kasusuwan to yanzu waɗannan ba sun shawwaha mana da'awar ba sun lalata mana da'awar an fahimce ta ba yadda take ba sannan kuma sadda na fara yin tafsiri a nan masallacin bakin dogo yau shekara goma sha bakwai kenan 1990 that me ya faru tafsiri na kowa zuwa yake da ɗan izala da ɗan ɗarika da ɗan shi'a da ɗan kowa zuwa yake yi har wata ran gari ya waye ana tambayar wasu daga cikin kwamitocin tafsirin cewa kai ina kuka samo malami haka mai tafsiri sai ka ce a ah, wane ne a <laughs> sai shi wanne ya ce haba da Allah su wanda ba zai da yawo da littafi ba kula na makalla da littafi kawai wane ne zai yi wannan tafsiri wane ka faɗa mini ina kuka samu ya ce to ka zo ka zo ka zo ka ga ka zo ka gani yau Shi shikenan su sun rena mu saboda mu yayan talakawa ne mu ba kowa bane a unguwar iya mu ba malamai bane saboda haka ana ganin ma yaushe ma za saboda haka kawai zan zo wuce da littafi na sai ana mamaki wani ne babban malami yake zuwa daga wani gari yana wannan karatu ashe wannan din ne da suka rena yake wuce wannan sai na zo tsal tsal tsal tsal da dan dagaggen wando na na wuce sai na shiga sai aka ga na zauna kan kujera aka fara tafsiri ko san me fara cewa sai ce abin daga Allah ne kadirin alama ya sha abin daga Allah ne ai abin baiwa ce ah! to menene matsalar da ta faru shi abin da yake gani wani bai isa ba to a lokacin karatun kowa haka ake karatun to amma matsalar ita ce ana cikin karatun aka samu wani wuri da dole sai an kausasa yau ko rigar ka ce kake guga wani wurin sai ka dirza ka kare dirzawa ko ice ne wani wurin sai ka samu kalko sai ka samu ido ka da kai da karfi haka ne ko ba haka ba to qur'anin ma ka duba haka ne ana nan ana tafa lafiya lafiya sai ka ji Allah ya buga bam a wani wuri sai kuma ya tashi sai a lafa haka abin yake to amma in kuka je kuka kai abin ba a yadda yake ba kun zalunci da'awar dan haka sai wasu suka dauka malamin nan kawai zagin malaman su yake yi saboda me wani yaro a ƙauye kaza in yana da matsala da malam ne. sai ji mala albani ya tattauna akan matsalar kuma ya kausasa sai je da kasar din shikenan sai waɗannan reshen ƙungiya ne ko reshen ɗariƙa sai sai ai shi mala albani kawai malaman mu yake zagi nan a samuru yau fiye da shekara ashirin da ta wuce muna karatun risala a masallacin nan aka je samuru aka yi karya aka ce wani malami yana na ya zo yana karantar da karatu yana zagin mai risala daidai nan din nan daidai nan bayan Allah nan sahun karshe na masallacin nan sai wani bawan Allah ya zo ya zaman shi sai aka dace kuma ranar risala nake karantarwa ya ce sai yana ana karatun sai yana tambaya wai wannan wane ne ne aka ce ai wane ne ce ah, wane eh, wani littafi ne yake risala kai har mun yi sallan isha an tashi mun je can sai ya ce wallahi malam mu ga abin da aka ji a gaya mana to a lokacin ma ba ma daukan karatun a kaset kawai shi abin da aka gaya musu menene shine an gaya musu malam yana zagin risala ne yana zagin malaman fikihu abin da aka faɗa kenan jama'a ban san mu ɓata lokaci akan wannan kalubale da raddoji babu shakka muna yi amma ba su kai ɗaya bisa ɗari na mu ba duk wanda ya san karatuttukan ba su kai ɗaya bisa ɗari ba amma an kafi kace za ka tsuntsunto su ka haɗa su to tun da an daɗe ana karatuttukan kasusuwan da yawa in ka tara su to sai ka ce duk haka karatun yake misali kasar ɗin sarumul battar kasar tamanin da takwas ne cif a kasar ɗaya sai ne gauni akan gwamnan kaduna makarfi da ya fito gidan jihar rediyon jiha ya ce malamai na kanzan kurege suna magana akan allura rigakafi da na zo sai na mai da martani a kai sai aka ɗauki iya wannan kasadin sai aka je aka yi ta yaɗa musu a gidan gwamnati da yaran makarfi da sauransu don haka mala albani baya son mai gidanku to amma saƙon shi ne iyakacin kasusuwar sarimul battar kenan haka haka risalar ta albani take to munasaba akan wannan waɗannan ɗalibanmu ne waɗanda ba su san yadda ake yaɗa da'awar ba suke mana wannan kuskura Allah ya yafe su kuma Allah ya shiryar da su su gyara kuskurensu ko kuma masu saurare daga nesa kunji to amma SSS hukumar tsaro ta ƙasa su ba haka suke mana za a turo ɗan sanda jami'in tsaro wurin karatun mai shekara biyar yana jin karatun amma tun da ya ji zallar karatu ake ba zai je gaya wa shugabannin shi cewa malamin nan karantar da jama'a yake ba yana kawo zaman lafiya a sai da aka tsogalo musulunci wata arniya ta zagi annabi malamin nan ya ce to wannan abun bai halatta ba kuma hukuncin musulunci shine kaza sai ɗauki wannan kaset ɗin ɗaya a cikin shekara biyar bai taɓa kai kaset ba kuma bai taɓa ba da labarin yadda da'awar take ba sai nan sai ce kun ji ga yadda yake da'awar ya ce za a yi yaƙi a ƙasar to kuma ss kun zama munafukai kun yi zalunci ba ku yi aikinku ba domin ɓangaren aikin sss kamar aikin jarida ne ana son sss da ɗan jarida ya ba da asuratul hayya kyakkyawar sura ta abin da yake faruwa ba wai ya bi janibi guda ya je bayar ba ina fata an gane lacca da muka yi akan hukuncin kunar bakin wake suicide attack ina matsayin shi a musulunci sai aka ɗauke iyakar maganar da muka yi ta ƙarshe akan maganar kunar bakin waken kawai ita aka je aka kai wa hukumar jami'an tsaro na jihar Kaduna laccar ba madadin ai summarizing dinta gaba daya to ba san waɗanne irin SSS bane yan sakandare ne ake ɗauka waɗanda suka faɗi jam da wayak da waske da wako da wane ne ba su iya tattara rahotannin ba kawai sai su je su rubuta shirme ko kuwa an ɗauki waɗanda sun iya aiki ne amma kuma suna da zan son zuciya ya nuna ba su da quality ba su da qualification ba su da cancantar aikin kenan ba su dace su yi aikin ba domin aikin jami'in tsaro yana kai labarin abubuwan da ke faruwa ne dalla dalla don da aka samu wata matsala sai a koma a biyo baya ina fatar mun gane dan jarida haka yake biyo matsala ɗaya bayan ɗaya ba wai kawai sai da tsikiya inda yake so ya kai ba yayi zalunci waɗannan SSS da waɗannan 'yan jaridu su ma da suke mana haka mune musu addu'a Allah ya yafe su Allah ya shiryar da su kuma Allah ya sa su gyara amma sun yi zalunci ba su ba da kyakkyawar rahoto na yadda da'awar take ba jama'ar musulmi akan wannan munasabar zan yi wata magana wadda wannan maganar ba alfahari nake yi akan ta ba ina cewa idan ka ɗauke shehun malami alƙali abubakar mahamudu gumi ina cewa kakaf a cikin malaman ahli sunna na Najeriya babu wanda ya karanta littattafan sunnaye sharhin su a kasusuwa masu yawan nawa wannan kalubale ne na sake jefawa kakaf ban rage kowa ba amma na cire malam Bakar Gumi wallahi shi ma dan girmamawa